da yake bayani wa manema labarai a sakataren 'yan jarida a bauchi shugaban kungiyar direbobin malam abubakar mai riga ya ce direbobin da suke bin hanyar adama da taraba su ne suke fuskantar wannan matsalar abin da ke tafe da mu mun direbobin mu suna kawo mana complain in sun zo shiga jalungo suna samun matsaloli masu yawan gaske matsaloli matsalolin shine su kansu direbobin ana tare su suwa suke tsare police suna tsare su suna tambayan su sauke fasinjan da suke cikin moto gaba ɗaya a ƙasa in suka sauke su suna tambayan wani kati wani national id card wani katin zaɓe in an same ka da su ma duka dai to da iya fito maka ta wata hanyar da da a cutar da kai idan akalla motanka akwai fulanin da suka kai goma to ba mamaki he ka ba da kuɗin da ya kai naira dubu ashirin su wuce direban ne zai bada kuɗin a fulanin ne suke har hada kudin su bayar to shi yasa mu muka ga wannan abun yana kawo mana matsaloli da yawa a aikin mu sana'armu na tuki mu kanmu tun wannan abu ya fara yanzu ya kai kaman wata nawa kallab abun ne ya kai wata hudu da farawansa amma yanzu nan dan wadan satuttukan ne ya fi tsanani kun taba kai koke ma jami'an tsaro kaman shugabanninsu eh to mun yi zama da union na jalungu tunda da ka mu muna nan bauchi ne kuma sun ce sun kai koke shi ma wani direba mai suna abubakar sani ya ce shi gano ne dangane da irin tursasa wanda jami'an ke yi wa fasinja musamman fulani da kan iyakan gwamnati da adamawa kuma abin da yana fara mana daga mai saje sabana sai malofi sai kuma welcome to jalingo kafin wani guri ne da daddare da su kawo national id card idan kana da kobo card kuma abin da dai baka takaici idan ka ɗibi wayayyu wanda suke jikin su tsaftsaf da an jan ale kamata kwankwasa da ce ka shige amma an da fulani da suka kai uku to sai an soke su a ce kowa an baya da kati naira ɗari biyar idan suka ga kuma eh, wanda ba yake dan cikin jeji sosai haka sai a ciro hankof ana irin kukin din bindigan nan tana kararar ana ce masa ya shiga bayan mota shi ba dan najeriya ba ne shi dan waye sai a ce sai ba da dubu biyar don a mota na an taba karɓar naira dubu uku a hannun wani har ila yau na ji ta bakin wani ce da jami'an tsaron suka karbi kudade a hannunsa sunana ibrahim ana kira na dan bafa keti keti kan bi hanyar taraba abin da ke faruwa mun kusa mu shiga garin jalingo sai ma'aikata suka tare suka ce mu ba su takardun shaidar zama dan kasa muka nuna musu takardu suka ce ba wannan suke so ba sai suka ce mun ba su kuɗi naira dubu goma goma muka ce ba ma da kuɗi naira dubu goma goma suka ce to sai dai mu koma duk aka hiddo cikin muka ce sai dai mu koma inda muka yi to ba za mu shiga taraba ba to akan wannan dai sun karbi kuɗi dai wajen mu dubu uku uku sun bar mun shige kamar wani lokaci ne wannan abu yau sati biyu to kun ga ma kungiyan ku na ta Allah irin wannan barazana da kuke fuskanta eh mun fara masu hoton karbi amma an ji ta bakin DSP David Michelia kakakin hukumar yan sandan jihar Taraba ya ce batun karban na goro zargi ne kawai amma zai bincika a'a maganan yan sanda suna tambayan mutane id card kuma suna karɓar na goro wannan a waje na yanzu zargi ne sannan kuma ina tabbatar maka da cewa idan har a kaji abu kamar aka to zan bincika abdulhab muhammad mura amurka daga bauchi a nigeria.